إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام إن الحماقة مرض فتاك وداء عضال وخلق منفر وسلوك مدمر فالأحمق عدو نفسه وعدو أهله وعدو مجتمعته الذي يعيش فيه بل وعدو الدين لأنه يشوهه كل هذه العيوب في الدنيا أما في الآخرة فالنار دار الأقبياء والحمقى والمقفلين يقول تعالى عن أهل الجهيم وقالوا لو كنا نسمع أو نأقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال جل جلاله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون روى ابن الجوزي عن الأوزاعي رحمهما الله أنه قال بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام يا روح الله إنك تحيي الموتى قال نعم بإذن الله قيل وتبرأ الأكمه قال نعم بإذن الله قيل فما دواء الهمق قال هذا الذي أعياني لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم الأحمق الذي يعمل ما يضره مع علمه بقبحه أمة الإسلام من علامات الحماقة سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاحتلاط بالأشعار فالأحمق إن أعرضت عنه اجتم إن أقيلت عليه اجتر وإن حلمت عنه جهل عليك وإن أحسنت إليه أساء إليك ويظلمك إذا أنصفت إن استغنى بطر وإن افتقر وقنط ولا يفرق بين عدوه وصديقه عباد الله واعلموا ان اول الحمقى واكبر المغفلين هو ابليس اللعين رفض السجود لآدم عليه السلام جهل القدر ونفي المقدار ثم ازدادت حماقته عندما طلب من الله الإنذار إلى يوم القيامة فقال رب انظرني إلى يوم يبعثون لماذا ليضل بني آدم ولم يجر بخلاده أنه يستحمل عليه وزر كل من أضله إلى يوم القيامة وهذا الجبي فرعون اللعين الذي قال أنا ربكم الأعلى وازدادت حماقته عندما قال ما علمت لكم من إله غيري لماذا أيها الأحمق أصبحت ربهم العالى فهو يعلل بحماقتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون عباد الله تأملوا قوله تجري من تحتي لم يقل أجريتها إنما هي تجري من تحته فلما لم يسأل نفسه فمن الذي أجراها لأنه الأحمق المغفل إن الذي أجراها هو الله جل جلاله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قال الإمام بن جوزي رحمه الله فافتخر بساقية الله وأجراها ولا يدري منتهاها ولا مبداها وكل من عبد غير الله فهو أحمق مغفل وكذلك كل من ضل عن هذه الأمة أهل البدع والأهواء فهو أحمق مقفل قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الحمقى فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأرشدنا إلى الهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وصور الحماقة أكثر من أن تحصى منها الضلالة بعد الهدى فقد يبدأ الإنسان شبابه متعبدا متنسكا تاليا للقرآن الكريم فإذا تقدمت به السن وقارب الموت ساء خلقه وانحرف سلوكه وخاتم ربه وختم له بسوء قال بعض الصالحين أقبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل ومن صور الحماقة أن يرى الإنسان حسناته يوم القيامة في ميزان غيره بسبب غشمه وظلمه وفحشه وبغاءته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدعون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم قيل لحسن البصري رحمه الله أن فلانا قد اكتابك فبعث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فأذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام عباد الله هكذا كان أحوال الصالحين وذاك أخلاق الحمقى والمغفلين اللهم لا تجعلنا من الحمقى ولا تجعلنا في صفوف المغفلين وجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج إخواننا واشف مرضانا واكفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan takwas miladiya ta annabi isa da sha takwas. kutubar mu za ta yi bayani da yaddan allah subhanahu wa ta'ala akan sauna Allah ka raba mu da zama sauna a addini domin aka ce kai dolancinka duk a hanyar Allah ne ai gama taɓewa ka zama sahuhu ya Allah muna roƙonka ka kare mu da kariyarka ka ba mu shamaki da shamakin shamakinka hanci a addini cuta ce wadda take ɗaiɗai da mai ita cuta ce mai kisa ɗabi'a ce a ban ƙyama na tun Allah wadai kuma abu ne wanda yake rusa mai ita har tashin kiyama domin sahuhu a addinance sauna a addinance abokin gaban kansa da kansa ne domin yana cutan kansa bai sani ba babban abokin gaba ne ga iyalansa babban abokin gaba ne ga al'ummarsa domin cutarsa sai ta yi na so ta na kowa. sahuhu a addini to yakan cutar da addinin ya shawwaha fuskan addinin kyawun da ke ga addinin ya dushe shi don ba kowa ne yake fahimtar musuluncin ba wani ma ba musulmi ne ba idan aka samu sauna sahuhu a addini ya yi abin tsiya abin lalata na Allah wajai da wanda bai fahimci addini ba da wanda dama ba musulmin ba ne kalmar da ta farko ga musuluncin nan don haka da inda aka samu sahuhu musulmi a addinance to yana cutar da rayuwarsa ta duniya lahira kuwa ga falallu a addini ba su da waje sai gidan wuta ya Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka sa mana katanga na ƙarfe daga wajenka Allah ta'ala ya yi bayani game da waɗanda suke shiga jahim cewa duk sanda aka kai su aka watsa mala'iku na tambayar su suna ba da amsa wa ƙalu laukunna na suma'u au na aƙilu makunna fi ashabi sayir fa'atarafu bi zambihim fa su li ashabi sayir sukan ce in an tambaye su manzo bai zo maku ba ne bai maku bayani ba ne ba a bar maku alkur'ani ba ne me ya kai ku wannan matsayi ce ai musa huhai ne ga falallu da a ce muna ji sanda ake gaya mana mu yi amfani da shi da muna fahimta sanda ake nuna mana mu yi aiki da shi ma kunna fi ashabi sa'iyyar da ba mu zan cikin waɗanda za su shiga wutar sa'ir ba kaga hancin ko kaga saunancin ko kaga gafalar ko to ka tambayi kanka anya ka cikin gafalallun kana sauraron abin da Allah ya ce kana fahimtan abin da Allah ya ce kana aiki da abin da Allah ya ce ko ko kai ma sahuhun ne Allah ya sawake in ka tsinci kanka cikin shashashai to Allah ta'ala ya yi bayanin makoma a suratul a'raf ولقد زرعنا لجهنم minal من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون تعالى شيء واتكن ونن آيَةً ta ɗari da saba'in da tara a araf wallahi lallai mun halici halitta masu yawa don jahannama Allah kada ka sa muna ciki halittan nan akwai aljanu za a sa su a jahannama da ɗan adam mutane mu Allah ka raba mu da jahannama me yasa za a sa mutane da aljannu a jahannama Allah ya maka bai wanda bai majaki ba mai tosashen kwakwalwa mai rashin basira mai rashin tunani mai rashin hangen nesa wanda bai san a ina yake ina ya fito ina ya dosa ba ta'ala ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha irin waɗannan mutane da aka halitta don jahannama Allah ya ba su kwakwalwa sai dai ba su amfani da ita ta hanyar da ta dace su fahimta sun mai da kansu wawaye don haka jahannama ta cancanta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da ido kwala-kwala ko a duhu sukan ɗauki allura in ta faɗi amma saboda dolanci di yadda ka nuna musu gaskiya ba su iya gani don haka Nama ta fi dacewa da su Walahun azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa faka-faka kash amma duk yanda ka kama su gaskiya kai bayani ba su buɗe kunnin basira su ji su fahimta su aiki da shi su wajen batsa wajen kiɗi wajen giba wajen wake-wake to yanzu nan sa fahimta su haddace su kiyaye har sharki amma in ka karanta masa alƙur'ani doɗaɗɗen kunni ne da su a idan ka karanta masu sahihiyar sunna doɗaɗɗen kunni ne da su a sai Allah ya ce ku daina ganin su sufan mutane ula'ika kal an'ami balhum adal waɗannan ba su da bambanci da dabbobin gida me yasa aka ce dabbobin gida al'an'am saboda sun fi rashin hankali sun fi rashin hankali kana ganin biri a daji ya tabbatar za ka cuce shi zai gudu ko zomo ka gani a daji zai talla da gudu ko barewa ka gani a daji za ta ruga da gudu amma ragon ka sai ka kira shi ka yanka uban shi a gaban shi amma ya tsaya a gaban ka kana shafa shi yana daga kaiwa yana maka limshin ido yasa Allah da ya tashi kwatanta dan adam sai bai kwatanta shi da naman daji ba dan sun fi basira sai ce ulaika kal an'ami raquma shanu awaki da tumaki sun fi dotsewan kwakwalwa duk dabbobin nan na gida sai to irin waɗannan mutane wa ula'ika humul gafiluna su ne gafalallu sauna kenan sha-sha-sha a dinance ka nuna mashi gashi ido kurukuru yana gani ya ce bai gani ba ga kwakwalwan ya ce bai gane ba kai jale su da an magana su ce Allah to shaidan inda shi kake so a gaya maka an gaya maka babban amini. to amma ka sani Allah yana kiranka ila darin salami ne shaidan kuma yana kiran kulli takunu min ashabi sa'ir hankali ya dawo kada a shiga cikin gafalallu ibn al-jawzi ya an so waya daga imamul auza'i Allah ya ji kansu yana cewa bayani ya iske ni wata rana an ce ma isa ɗan maryam alaihi salam ya ruhallah ya ruhillah innaka tuhiyil mauta Allah ya baka dama kana rayar da matattu qala na'am bi iznillah yace kwarai kuwa amma da izinin Allah ba ni ke rayarwa ba Allah ne mai rayatuwa ya yi amfani da ni ne don ya nuna manzo nake daga wajensu zuwa gare ku aka sake ce masa wa tibrul akma wanda aka haife shi bai gani kakan masa addu'a idansa ya zama tangarantar mazazai fiye da wanda aka haife shi mai gani ƙala na'am bi izinillah ya ce ƙwarai kuwa amma fadda izinin Allah ne don ka ku zo ku ce ni ne ku ɗora bauta mani sai aka ce mashi fama da wa'ul umk to da Allah ya baka dama ka rayar da mutattu ka buɗe ma wanda aka haifa makaho ido ka miƙar da yatsun kutum akwai abu ɗaya ya dame mu menene maganin ga falalle sauna wanda yake sha-sha-sha sahuhu isa alaihi salam ya ce hazallazi a ayani wannan shi ne maganin da ya gagare ni yadda zan maganin sahuhu a addini ya fi ƙarfina Allahu akbar wani mai hikima yana cewa لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أأيد من يداويها duk cuta ta duniya akwai maganinsa da ake yi kuma Allah ya ba da haka sai saho hanci a addini wannan ya gagari duk wani likita mai bada magani Allah ka raba mu da sahuhu a addini imamun nawawi Allah iji kansa ya yi bayani a sharhinsa da ya yi ma muslim yana cewa al'ahmakul lazi ya amalu ma ya zoro ma'a ilmihi bi ƙubhihi wawa dolo sha sha sha sauna sahuhu shine wanda yake aikata abin da zai cutar da shi kuma ya san mummunan aiki ne ƙarya ne kai zina ka ce kyakkyawan aiki ƙarya ne ka sha giya ka ce ka yi daidai ƙarya ne kai sata ka ce ka kyautata bibiyi sauran manyan laifuffukan da ƙanana ɗabi'a ta san mugun aiki ko sarkin anna ya san ka kashe wani laifi ne da haka in ya kashe gudu yake yi me yasa in za a yi zina ake buya in ta kwale kuma wani ma hayya gari eh me yasa in yaro ya aure wani lokaci sai an buga musu kofa gari ya waye sai masu ɗakin ba sa nan ne ku tashi kuma su fito suna mutsike idan duna ba wanda yake jin ya yi laifi ta malam wawa shi ke aikata abin da zai cutar da shi sahuhu dolo gaula shin mai ruwa uku da fataha da madda ɗabi'i sha sha sha Allah ya raba mu da shashanci a addini to suna da alamu na daga cikin alamominsu da magabata suka yi bayani saurin amsa tambaya da an maga kaza ne ɗaya kaza ne kaza ne ba zai tsaya ya tunani mai ma ake nufi ba alama ne na sahu ga falalle sannan daga cikin alamominsu bai tsayawa ya tabbatar da haƙiƙanin al'amura sai ya zartar na haka kurakuransa yana yawa tuntuɗansa yana yawa na daga cikin alama ta uku da aka ambata yawan dariya kuji-kuji dariya to shi kuma dariya yakan busar da zuciya ne busasshiyar zuciya takan nisantu da rahamar Allah ne domin sanda zuciya ta bushe tuna Allah ma yakan yi wahala shi ya sa alkur'ani ya mana ishara sun maƙasar kulubuhun fahiyya kal hijara aw ashaddu qaswa yahudu kenan da masu halin su ga falallu sa'annan na daga cikin alamomi kasratil liltifat kaga mutum ba natsuwa sai ka ce mara gaskiya ba na tsuwa wai ganin wai ganin wai ganin ga yanin turbini biri Allah ya tsawaki na daga cikin alamominsu cin mutuncin mutanen kirki wanda za ka ga inda biyu ya zauna ƙoƙarinsa ya ɓata bayin Allah ya ci zarafin bayan Allah ya aibanta bayin Allah sahuhu ne a addinance ko da rigarsa ta fi ta kowa kyau ya fi kowa iya kafa ƙube. sannan na daga cikin alamomi kullum ka ga abokansa a shararai ne ba mutanen arziki na kirki ba kai ciwo na daga cikin alaman wawa in yi maka laifi ka kau da kai Sosai sai ya ji cewa shi wani wata tsiya ce a taba shi mana kuma kana iya murmushe shi fa amma da yake dolo ne idan kai haƙuri akan wautan da ya yi masa sai ya ƙara maka wawanki kuma mutum ne duk sanda ka kyautata masa sai ya munana maka jaki ne sai da sanda na daga cikin alamominsu lokacin duk da kai masa adalci sai ya cutar da kai sai ma ya dauke ka wawa baka san abin da kake yi ba idan ba ku ci kudin kawai in dai kudin wane ne ku ci kawai da ka ce mashi Allah shi kenan sai ya kyale ka Allahu akbar kaga wawa shi bai tunanin ne yake ci mutum ne daga cikin alamominsa idan Allah ya wadata shi sai ya tinƙaho da girman kai da nuna isa sai ka ce shi ya ba kanshi idan aka jarrabe shi da rashi sai ya yanke ƙauna. wani maka je na oh na jin fa Allah ya so manta da fayil dina la ilaha illallah wa ma kana rabbuka nasiya tashi ya bambaro ma kanshi aiki mutum ne bai bambance masoyi da maki don ya tashi taka su yake yi ai ne in ma kana son ka gane aibin sahu hanci ai farkon sahuhu a duniyan nan kuma mafi girma babban kwamanda madugunsu iblis ne ne saboda tsabagen sahu hanci Allah ya ce yi sujada ga Adam ya ce naƙi saboda yana ganin shi wannan da aka ce a yi masujada bai isa ba ya jahilci ƙaddara kakan haifi ɗaya fi ka komi a alahira ba ma a duniya ballagaza ba kuma ka ci arzikin shi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء sannan ya manta ƙimarsa saboda hanci da dolanci saboda tsaban wauta da shashanci bayan ya yi wannan sabo an tsine mashi sai kuma yana roƙon Allah ya bar rayuwar shi har tashin alkiyama ya yi me wai ya fitar da 'ya'yan adamu ya fanshi kaga wautan kaga jahilcin kaga wawancin kaga dolancin kaga aikin gaula kaga aikin taɓaɓɓe mun faɗi cewa shi sahuhu yakan aikata abin da zai cutar da shi ne ya kuma san mummunan aiki ne gashi wai yana roƙon a ba shi tsawon rayuwa har tashin alkiyama don ya ɓadda 'ya'yan adamu ya manta ne cewa duk wanda ka ɓadda shi zunubin kananan na ɓatarwa kuma zunubin aikin da wanda ka ɓatar ya yi za a baka daidai da nashi kai shaidan kayi da kwantsiya duk duniyan nan wanda ya sabo shaidan yana da kamisho daidai da saban da ya yi ya manta wannan saboda wawanci dama ai shi wawa dolo a addini yakan aikata abin da zai cutar da shi ne ya kuma san mugun aiki ne kamar yadda muka ce ka je ka yi zina ka san zina ba daidai ne ba mai bin maza kana jina ƴar maɗugo kina jina Allahu akbar sai ɗan mai bin shi fir'auna la'anatullahi alaihi shi ma misali ne ya wayi gari ya ce ana rabbukum al'ala babu wani ubangiji maɗaukaki wanda kuke da shi in ba ni ba da sahu hancin da dolancin ya tumbudinsa sai ce kai ma alimtu lakum min ilahin gari ban san kuna da wanda ya cancanci bauta ba sai ni me yasa dan dolo me ya kai ka faɗin wannan wawa sai ce a yana da dalili alaysa li mulku mis wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ni ne sarkin masar ba kaji dole ko shine dalilin da zai ce shine abin bauta kuma ga ruwan tekuna bi ta ƙarƙashin gidana yana bi cewa ya ce fata jirimin ta haƙi bai ce a jirai tuha ba ada sai ka ce ni ne nake gudanar da ita ba tana bi ta waje kaza ba inda ba dolo ba ne sai ya tuna wake gudanar da ruwan Inna Allah Allah ne yana alfahari da kayan da ba nashi ba kayan da bai mallaka ba abinda ba shi da iko a kai ya takammasu ma la yamliku yana neman ya sa tufar da ba shi da ita ya kitsan da bai da gashin ta'ala yana cewa an manta alal arda qaraha wa ja'ala khilalaha anhar wa ja'ala laha rawati wa ja'ala bainal bahrayn hajiza a ilahum ma Allah bal aktharuhum la ya'lamun wane ne ya sanya ƙasa bayan ya halicce ta ta zama tabbata gare mu bayi wane ne ya sanya ruwa a sassan ƙasa ko ina ya bulbulo a keta shi wane ne ya kafe ƙasar da duwatsu ba ta hamma ba ta yawo ta in ƙasar nan tana hamma a yi mun bane na yanzu dai in duniyar dan tamu ko najeriya ta yi hamma ta buɗe bakinta biliyoyi sai su shiga in ta rufe fa hmm? in tana yawo fa shi kenan ka koma gida ƙasan da matarka take wajen ɗakinta ta je yawo Ila ta tafi wani ƙarshen duniya ne da kai da ita haihata haihata da 'yan 'ya'yanka amma Allah ya kafe mana kasar da duwatsu ba ta tafiya ko ina sannan tsakanin teku na gishiri da teku na ruwan daɗi Allah ya sa masu shamaki bai na kuma barzakun layabiya ruwan daɗi bai shiga na gishiri na gishiri bai shiga na daɗi kuma kunnen doki haka suke tafiya saboda gwaninta kamar a ɗauki nono ne a ba jariri kuma ana tsaga nonon a ga jini ya ba su haɗu ba waye yi wannan in ba Allah ba kankan ba da kafi dini wanda ba zai kai mai shi zuwa ga manufar da ake nufi ba saboda sago hancin shi kawai dai son zuciya dolo yake bi da kuma akwai sakamakon dolaye alagafata malam sufofin sahuhu a addini ba mu iya ambatansa a wannan matsayi duka amma dai bari mu yi manuniya ta ƙarfe. na daga ciki bayan da ka gane gaskiya ka saki hanya bayan da kana shirya ka koma fata bayan da kana bin sunna ka koma bid'a kwamiciyarka ka taso mai bauta ga Allah mai karanta alkur'ani yanzu shekaru sun tura ka saki karatun ka daina bautar bayan kuma mutuwa baka kusa algaba ta malam wallahi mutuwa ka kusa ko ka yadda ko kakka yadda yawwa lokacin da ka kusa mutuwa kuma sai ɗabi'unka na muni halayenka na muni aikinka na muni duk ka karkace ka lankwashe ka zama sai a ki Allah ya kiyaye ka koma kana fada da mahalicinka domin mai saƙo dolowawa yana fada da mahalicin shi ne to ka yi tsoron cika da mugun cikawa bawa ne ya yi tafiya dogo yana gab da gida sai kuma ya saki hanya in ba wawa ba wa zai haka wani nan ya shekara talatin fa talatin talatin ba wasa ba ko dubu talatin aka baka kasan an ba ka kuɗi nan ba mai cefa nan dubu talatin a gidan shi kullum ko da dai ban sani ba amma dai babu a zatona yadda nake ganin fusa kan in kuma da mai kashe dubu talatin ya tsaga hannu mutuwa mashi bayan Allah da marayu domin duk wanda zai kashe dubu talatin to zai iya tallafa ma marayu sai mutuwa mashi marayu bayan Allah da makwabta wanda suke kwana ba su ci ba suna nan tili alagafata malam wani mato ya shekara arba'in a nan wallahi ka san dai ko tatata kake yi kana tafiya tatata na shekara arba'in kasan kayi nisa inda za ka kakusa in baka kai ba a yi hattara ba ka a wayi gari a yi maka ikilati yawwa ka zo ga sallah ga azumi ga Zaka, kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin imamu muslim amma amma abin bakin ciki ka zagi wane kai ma wane kazafi ka ci dukiyar wane ka zubda jinin wane ka bugi wane ka hambar wane ka tokar wane a ce to shi kenan yana da sallah eh to sai a rinka bin ladan sallanka ana raba masu to ina azumin a rinka bin ladan azumin ana raba masu ina zakkan a rarraba masu ladanka ya kare tas ka zama fanko sai zunubi in kuma wani ya zo ce ni ma ba a ban ba gashi ba abin da za a biya sai a duba a ga zunuban da ya yi shi sai a kwaso sai a labta mawawa labtu Allah ka raba mu da wannan ifilati wannan hadisi ne na imamu muslim na haka jama'an musulmi mu kiyaye mu ƙara kiyayewa akwai misali da alhassan albasari ya ba mu allah ya ji ɗansa wata rana aka ce mashi wani yanayi ta maka ƙazafi yana ta cin mutuncinka sai ya samu wani ƙaton tire ya samu dabino mai daɗin gaske ya zuba da yawa ya ɗauka ya kai mashi ya ce to da allah na sami labarin kai mun wani tagwamashi ka ɗebo ladanka kana ta bani da Allah ga tukunci na tabbata ban biya ka abin da ka bani ba eh wanda ya ce ka ci kanka man kan kazanka, sai ka ce Allah ya ji kan mai gidan sai eh, kai sai ka ce mashi Allah ya ji kan mai gidan ge ana zagin shi ba zuciya sai Allah a gafarta ma iyayenka Allah ya sa a gama lafiya eh ka karama ba karami ba karama zagi zagawa ne tun muna yara haka ake cewa eh ni dai ba zan zage shi ba ba zan rama ba wanda ya zagi uban wani ya zagi nashi ne ba ba haka yara ke cewa ba to haka za ka yi Allah ka kiyaye muka kare mu Allah ka ba mu ikon kasancewa cikin mutane na gangan kakka sa mu cikin wawaye Allah ka rayar da mu musulmi ka kashe mu musulmi ka tashe mu da shugaban musulunci ka hada mu a firdausi bi rahmatika ya arhamar rahimina Allah ka warkar da marasa lafiyar mu gida da asibiti cututtukan da ke jikunan mu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganin sa Allah muna kaskantar da kai gare ka akwai bukatu a zukatan mu mabambanta da 'yan mu gaba ɗaya ya Allah ka fi sanin bukatar kowane ɗaya daga cikinmu Allah muna roƙo da alfarmanka da izzanka Allah ka biya mu kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ka raba kowa barin shari fitinin duk da suke aukuwa Allah ka kaɗe mana Allah ka shirye mu ka shiryar da dukkan 'yan uwanmu Allah ka sa mu akan daidai akwai wasu bayin Allah da ke roƙon addu'a bisa wani lamari na. suna cewa a kaya ma musulmi su taimaka masu zan shigo ake gaya mun to Allah ya biya musu Allah ya biya mana Allah ya biya mu kowa bukatansa na alkhairi Allah ka sa gobenmu tafi yau din mu kyau har mu gamu da rahaman mahalicin mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka nayi mantuwa layya kayi kokari kayi koda da bunsuru ne dubu goma za ka samu gunsurin ka yi ƙoƙari don Allah ka yi kai ma ka shiga cikin ladan sannan muna fuskantar zulhijja wata ne mai daraja mai alfarma ka yawaita ibada daga ciki har da azumi wa kuma ila salati ga kuma